sadaka wato ya zama to sadakar a maimakonsa ko kai waƙafi waƙafi ita ce wanda yake wato sadakar da sadakar amfani wato ka tsayar ka gina abu amfaninsa ya zama to sadaka ne to wannan ladan sadakar ka ce na wani ne ladan zai tafi da shi zai tafi zuwa gare shi eh, wannan ya zo a cikin ayyukan sahabbai hmm. haka ka. yana daga cikin abin da yake ladar zai iya zuwa da mutum shine ilimin da mutum ya yaɗa kamar in ka yaɗa ilimi to ladan wanda ya aiki da wannan ilimin zai tabbata da wanda ya yaɗa ko kuma in mutum ya sai littattafan ilimi ya sai alkur'ani ya bayar da shi sadaka ko ya zo ya sanya shi saboda allah a masallaci duk wanda ya karanta wannan alkur'anin ladan karatun shi ma wanda ya sai alkur'ani yana da wannan ladan karatu ko kuma littattafai na makaranta littattafai na hadith na fikihu na aƙida na tauhidi ya saya ya kai makaranta ake karantawa duk wanda ya karanta littafin zai samu ladan karatu kai da ka littafin za ka samu ladan karatu in kuma ya aiki da abin da ke cikin littafin wanda ya karanta shi daga cikin wannan littafin ladan wannan aikin kai da ka sai littafin kai ma kana da shi shi yasa ne ake cewa sadakar da ta tafi kowace alkhairi ne ita ce wannan sadakar sadakar ilimi saboda amfanin ta gaba gaba yake ya tsayawa waje daya domin koyaushe shi kuma wanda ya koya daga cikin wannan littafin ya koyar da wani shi wannan wani ya aiki da abin da wani ya koyar da shi kai na farkon kana da lada haka nan zai ta hayayyafa sadakar abinci ai kamar sadakar abinci ce to sadakar yanka mutum ka yanka wani abu bayan kamar ka yanka a ka yanka rago ko saniya ka bayar sadaka mm, shi ma duk wanda yana daga cikin wannan sadakar cin abinci ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yana yanka saniya a rabar sadaka kuma ya abinci mutane su zo su ci sadaka don haka irin wannan ya halatta irin wannan shi ma da niyyar sadaka amma sai dai a ya kamata a rinka tsantseni wajen wannan don a ware abin da yake sadaka da su dace da sunna da kuma abin da ake yi na bokanci don wani lokaci boka ne saboda sha'anin rashin lafiya aljani ne zai je ya ce a yanka wato wata dabba mai kama kaza mai kama kaza a wuri kaza rana kaza lokaci kaza domin a kai wannan zai iya kaiwa zuwa ga shirka idan mutum ka san aljani ake yi ma wannan wato ba Allah ake ma ba to an sarrafa da wuta daga Allah ya zuwa domin Allah duk inda ka ji ana ana ayyana sifar abin da za a yanka din to ka tabbatar da cewa akwai su kullu a ciki Allah ya kiyashe ma sannan tambayar ta biyu ce idan mutum yana da kuɗin da suka kai zakka kuma shekara ta zaro amma kuɗin suna wajen mutane za a lissafa ya bayar ne ko zai jira har sai an biya shi e wato wanda yake da bashi wanda yake da bashi akan mutane bai zama toya da cikakkiyar wadata ba don bashi da ikon amfani da kuɗi da haka a bisa sahihin magana wanda yake shine matabar imam malik ba zai fitar da zartar dukiyar ba sai yayin da suka dawo masa da kuɗin nasa sai fitar da su da zarkar shekara ɗaya ko shekara nawa suka yi a hannunsu in aka dawo masa da kuɗin sai ya fitar da su na zarkar shekara daya ba zai ci zai yi lissafin iya shekarun da suka zauna a hannunsu bai fitar da zakka domin idan ya haka ya zama to cewa wato an ɗora masa abin da yake bai amfana da kuɗin ba to amma akwai wani tafsiri da malamai suke yi shine idan bashi akan yana hannu wanda yake zai iya karɓar zai iya biyan sa bashi su koyaushe saboda mutumin ci ne ba shi da bukatar wannan bashi sannan ya gane shi a hannunsa to idan irin wannan bashi ne waɗansu malamai wanda yake ɗaure ne a matabar imamu ahmad kuma yana da fuska yana da ƙarfi in irin wannan bashi ne to duk shekara sai mutum ya fita masa da zakka an fahimci irin wannan bashin ne ko kana da bashi a wajen mutum ko shi kace kake so ya biya ka zai iya biyan ka amma sai ka kyale shi saboda kana ganin kamar ajiya ne kana gudun ka ce ya biya ka bashin ka ya biya ka bashi wata ilmar an biya ka ce za ka je ka rusa kuma bari kyale shi kawai to ka ga wannan tamkar suna aljihun kai da haka sai ka biya zaka shi wanda ya ce mai mutum zai faɗa yayin da ake tada iqama yayin da ake tada iqama ta cewa cewar zai faɗi irin abin da mai ta da yake faɗa domin saboda umurin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sami'tul mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqul in kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to iqama ita ma irin jinsin kiran sallah ta saboda abin da yake faɗa sai faɗa waɗansu kuma suka ce a aisha ta da addu'a domin idan lokaci ne da Allah yake karɓar addu'a yayin da aka tsaya sau wato tsakanin ikama tsakanin kiran sallah da tsakanin kiran sallah da ta da kambara lokaci ne da Allah yake karɓar addu'a kuma wani an rawaito daga cikin a'immatul islam daga cikin manyan malaman musulunci suna haka imam ahmad kamar yadda almajiran suka rawaito in ana ta da iqamar sallah sai su ji yana ta yin addu'a yayin da ake ta da iqamar saboda haka kowanne mutum yi ya yi a kowane mutum ya yi in ya haɗa ya zama ta cewa yayin da liman yayin da ladan in yake yin kama ya ringa faɗa abin da yake faɗa ya zama to yana samun ladan wannan zikirin kenan sannan kuma kafin liman yana gamawa kafin liman ya tada sallah ya yi addu'a da zai yi daidai gwargwaro sannan ya samu kuma takbiratul ihram tare da liman ta ya haɗa abubuwan guda biyu wallahu wallahu ta'ala ya ce an ce ba a saba wa liman to yayin da ake sallah an yi raka a biyu sai liman ya yi hadasi da ya niyyar janyo wanda zai ci gaba sai ya janyo wanda ya samu raka a tambayar a nan ita ce muya da za su yi yayin da sallah su ta cika su suna ne suke sallar har zai samu masu ta yaba ya a wani farko a samu masu almuhim idan wannan ya zama a cikin sura irin wannan idan aka janyo wanda yake masbuki ne idan aka janyo wanda yake masbuki ne domin ya cika sallar liman idan ya cika na sallar saliman su waɗanda ya zama kan cewa sun samu cikakken sallar su tare da liman sai su zauna su jira shi ya cika sallarsa sai su sallama tare kamar halin wanda ya zamanto cewa yana sallah bayan an cika raka a hudu sai ya tashi zuwa raka a biyar shi yana da yaƙini cewa liman ya cika raka a hudu bai halatta ya bi liman ba wannan ta daga cikin sura da bai halatta a bi liman ba saboda ta tabbatar cewa ya cika sallarsa amma ba za ka yi sallar ta kyale shi zama za ka da kyale shi ya je ya rafkar wasa ya gaba ya dawo sallar ku sallama tare muka sallama ya sujada sa ta ba'abi saboda ya kara a cikin sallar. kai kuwa da sallar ka ce ka ba wata da ba da zaki nan wani da ba ta yi ma ba to kamar haka ne shi ma wani in ya janyo masu ya cika sallah sai masu ya je cika sallarsa sannan idan ya zo ya zauna a idan ya cika sallah in raka a ɗaya ya samu tare da in raka a uku ya samu da ya cika raka a biyu a da ya cika sallar ya zauna ya tashi kawo raka a ta ƙarshe kai sai ke zaman ka ka jira shi in ya cika wata a ta ƙarshe ku na wata ne. wanda ya ce tambayarsa shi ita ce mutum ne bai san hukuncin abu ba sai ya aikata abin bayan ya aikata sai san hukuncinsa to idan sai ya yi kafara ne za a iya yi masa uzuri ko dai dole sai ya yi kafara wannan akwai tafsi akwai abin da yake akwai abin da yake saninsa larura ne a cikin addini akwai abin da ke saninsa larura ne a cikin addini kowa ya kamata a ce ya sani kamar yin sallah biyar kamar yin sallah ta farla idan mutum bai sani idan mutum ya zama to cewa bai san cewa idan aka ba a samu sallah ba sai an rama sannan daga baya ya sani sai ya rama sallolin da bai samu ba amma akwai abin da idan kamar a ce sabon musulunta ne in sabon musulunta ne bai san hukunci ba to shi wannan ana soke masa kafara kamar yadda ake kawar da hajji a gare shi mutum ne bai daɗe da musulunta cikin azumi sai ya karya azumi da gangan to kaga wannan in aka ce masa a sai ka rama azumi kuma sai ka yi kafara to kaga aka ce masa batun kafara sai ta aishi bai sani ba to in yace bai sani ba wannan zai zama to uzuri a gare shi saboda sabon musulunta ne amma ne yake ba kamar wannan ba idan dai ya ce bai sani ba rashin sani ba hujja ba ne jahilci ba hujja ba ne akan ɗaukewar haƙƙi da ɗaukewar kafa jahilci ko kaɗan ba hujja ba ne a cikin shari'a inda yake zamantowa hujja sai inda ake ganin kan cewa bai kai a ce mutum ya san wannan a cikin addini ba saboda bai daɗe da shiga cikin addinin musulunci ba ya ce da allah akwai wani da ya mutu muna neman a nema masa gafara to Allah madaukakin sarki ya yafe masa zunubarsa ya gafarta masa ya haskaka kabarinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wani ya ce menene gaskiyar magana dangane da zakka akan motoci domin ina da motoci da ake min aiki su manya to wasu malamai sun ce min akwai zakka a kansu wasu kuma sun ce babu zakka kuma da menene gaskiyar magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ala muslimi fi abdihi wa farasihi sadaqa babu sadaka akan bawa akan musulmi a cikin ba akan bawansa da dokinsa dokinsa na hawa saboda haka dawaki ababen hawa su ne kamar motoci babu zakka a kansu sai dai idan ya zama cewa yana kasuwanci tare da su suna shigo masa da kuɗi wato ma'ana motocin haya to zakar a kan motoci a kan kudin da sun shigo masa kudin da yake haya da su kamar mutum ne mai gidaje mutum yana da gidaje da ya bayar haya mu ya da gidaje ana shiga ana yin haya a ciki idan shekara ta cika ba za a ce sai ya tara kimar gidajen nan da baki dai sanin kudin da zakar su ba domin gidaje ba a fitar musu da zakka kudin da suke haifarwa shi ne za a fitar masa da zakka amma raɗaɓa asalin arzikin ba shi ne za a ci za a fi zakka a ciki ba domin gidaje ba kamar zinare da azurfa ba ne ko ba haka ba abin da sa aka ce zinari da azurfa su akan kansu ba kan ribar da suka kawo za a fitar da zakka ba akan su kansu zinari da azurfa saboda in kana da zinari da azurfa kana da kuɗi kuɗi na naira ko shi za ka iya yin amfani da su amma kana da gida ko kana da mota da kake amfani da kudin da suke shigowa za ka buƙaci amfani da su kudin hayar kaci ne kana buƙatar kudin sai ka jira lokacin da za a sayar da gida ko lokacin da za a kawo maka kudin hayar da haka sun sha bambam da kuɗi wanda suke abin da ake ce ma annawa wato markakken kuɗi sun sha bambam don haka ne malamai suka ce ba zakka a kan su zakkar a cikin kudin da suka shigo maka da su idan kudin da suka shigo maka kuɗin da aka gyara na hayar mota kudin da aka biya maka na hayar motar idan sun cika misali sun kai shekara daya sai ka fita musu da zakka to sai dai da yaushe ne zakkar za ta rataya da yaushe ne za ta zo mana sa cika su shekara daga lokacin da ka karba ko ko daga lokacin da aka karɓi haya alal misali kana bayar da gidanka ana fara hayar ɗaya ga watan muharram ba za a zama biyan kuɗin da baki ɗaya ba sai cikin zulhijja ko cikin zulhijja to idan aka biya kuɗin na cikin zulhijja na shekarar da na muharram tun daga abin da ya wuce to za ka ce daga zulhijja sai ka jira wani zulhijja in ya zo sannan za ka ba da zarka ko ko daga muharram abin da aka yi kwantara ɗin wanne ne to wani suka ce daga muharram abin domin yayin da kai kwangila da mutum ka samu tamakuni na karɓar wannan kuɗin domin za a iya matsa masa cewa sai ya biya ka sai ya biya ka za ka iya matsa masa cewa ya biya ka amma ya biya ka ba kana da tamakuni kana da wato iko na wannan kudin kuma sanar da su shigo mana cikin kai ko ba ka ba na haka suka ce zakkar za ka yi nisa don haka in ka ce zakkar shekar zakkar kudin haya da aka ba ta daga lokacin da aka kulla alkawarin wato hayar ne ba daga lokacin da ka karɓi kudin ba ko da kun sun yi jinkiri zai zama to haƙƙinsu za ka yi lissafin hawan su lissafin shekararsu daga lokacin da aka kulla wato kwayi a wato hayar yarjejeniyar hayar ne za a yi lissafi saboda haka wannan shine magana insha Allah waɗanda suke ba akwai mutane waɗanda wannan shine abin da faɗa ɗin nan wannan shine fatuwa Allah da da'ima na ƙasar Saudiya da malaman Saudiya da haka suke fatawa manyan malaman saudiya na wannan zamanin da muke ciki da haka suke fatawa dangane da wato masu motocin haya da masu gidajen haya ba wanda suke cewa daga cikin fitowa sai an fitar da zarka akwai waɗansu malamai da suke da irin wannan ra'ayin da suke rubutawa a cikin littattafai su suna ganin cewa suna taimaka wa talakawa to kuma taimaka wa talakawa idan ka ce a da sunan za ka taimaka wa talakawa kuma ka ɗauki haƙƙin mutum ba da dalili ba ka zalunce shi domin kowa allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rawukan da dukiyoyin da mutuncin dukkanin su haramun ne a kan juna wato masu alfarma ne a shari'a ta tsara dukiyar mutum ba za a taɓa dukiyar mutum ba sai da haini gidan mutum ba a ce zai biya ba nasi ya ce sai ya biya zarka kuma dalilai na shari'a sun nuna cewa rafa ba in gidan ba shi ne za a biya zakka a ciki ba ralla wato amfanin da ya baya shi ne za a biya zakkar wallahu ta'ala a'lam ah, bari mu amsa wannan tambayar ta kuma kiristi ta karshe mutum ne matarsa mutum ne da matarsa suke da jintar olsa ba za su yi azumi ba sai suke ciyar da abinci amma suna yin suna yin saduwa da junansu da rana da menene hukuncin su suna da ulsa kai ba kai rubutu ya samu ulsa ne zai gina cin abinci ba ai zai gina azumi ba sai tukuna idan likita ya ce masa ba zai iya azumi ba hmm, har abada amma idan dai ba zai iya azumi ba yanzu saboda ulsa kuma ya ci gaba da neman magani yana fatan cewa zai warke nan gaba to a matsayin mara lafiya ne zai rubuta rubuta ranakun da bai yi azumi ba in ya samu lafiya ya zo ya rawar su to idan ya zama a cikin irin wannan hali yake da shi da matarsa duk ba sa azumi kuma a cikin ramadan ne saboda uzurin rashin lafiya hmm, to dan sun sadu wannan ya halatta tunda ba hukuncin su ba hukuncin masu azumi ne hukuncin su ba hukuncin masu azumi ba ne eh. amma ulcer ai ya kamata a ce ya kamata a ce rashin lafiyar za ta sa shi ya karya azumi da wani abu a to ko da kare tun da wani ita ce ta karshe ba na'am wannan ya ce ni ne nake ba mahaifiyata ajiyar kuɗi kuma idan na tashi karɓa ina an san mata wani abu a ciki to shi ne ana gaba ta malam wata ran na tashi karɓa sai na ga ta taɓa wani abu daga ciki me ne hukuncin wannan abu Peace. daya sai ya sai kadara kamar ya sai gida mm. to idan ya sai gidan nan idan ya sai shi idan ya shiga ya zauna a ciki har abada ba shi da zankarsa ko da baya ya sayar da shi zai sake sayan wani gidan idan ya zauna a ciki ne babu zakka a kai idan kwa ya sai gidan nan dan kada kudin su salwanta dan kada kudin su salwanta yayi ne dan ya aje wannan kudin to yayin da ya zo sayar da wannan gidan to zai fitar musu da zakka na shekara domin tamkar ajiya ne amma ba za a ce zai fitar musu da zakka na adadin shekarun da ya ajiya ba tun da bai samu damar amfani da kuɗin ba amma lokacin da ya sayar kimar ta hau to in ya sayar da kuɗin da ya sayar da su ba kimar kuɗin da ya sayar ba kuɗin da ya sayar sai ya lissafi ya fitar da haƙƙin Allah a ciki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh, kada jujjuyawar waɗanda suka kafurta a cikin gari a cikin garuruwa a cikin garuruwa jujjuyawa su cikin ni'imar duniya kada ta rude ka wannan hanyi ne da kada wato annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya rudu wato kada ya damu da abinda kafirai suke a ciki na ni'ima maƙusudi al'umma al'ummar musulmi tunda ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam dai mu ya kamata zamanto mu ne mu kowa dan a girmama wato yohanin ne wato kada mu rubu musulmi kada su rubu da ni'imar da kafirai suke a ciki a cikin rayuwarsu ta duniya wannan hani Allah ɗaukakin sarki ya karfafa shi da nuru tauki nuru tauki al wato ta biyu musan nuna a akwai ta da la nasfa'an bin nasiya al-mukhaffafa mai sauƙi to akwai mai nauyi mai ƙarfin la ya ƙorannaka ta gani shi yasa ma shi yasa ma fi'lul mudari din ya zama to mabni la ya bai zama to an yi masa a bai zama to cewa jazmar ta bayyana bai zama to jazma ta bayyana ba alama ya da ta bayyana ba domin da ba haƙƙin fi'ilul mudari ya zama to mabni ne idan ya da nuna tauke wa aqrabu an in aniya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inafin kai wa man manfutin ta wanda idan ba ne ce to shi yasa kaga sai alamar bina'i ya tabbata Allah ya ce kada su kada kada kada kada ka rudu ko kada da wato jujjuyawar kafirai a cikin a cikin wato a cikin garuruwa shine wato ya zama to ku rinka ganin cewa suna suna wadaka a cikin ni'ima in suka yi tijara su samu riba wanda shi ma wannan fa ba a koyaushe ba ne wani lokaci za ka ga irin wannan allah ya sanar da kafirai a kan mummune ya zama to suke da duniya kuma ya zamanto ba sa samun hasara in suka shiga cikin harka sai dai su samu karfi kamar yadda yanzu muke ganin yadda kafirai suke a saman mummune kasashen musulmi su ne talakawan kasashe su ne ruwan daniya su ne abin da fahimuwar duniya ta uku su ka su ne duniya ta daya su ka duniya su ne duniya ta daya saboda talaka a can talaka a can shine mai kudin nan na ritaya wanda ya ritaya a can wanda ya ritaya dan fanshin dan hmm? fanshin su dan fanshin su ya fi kan albashin level 17 na nan to duk wanda kada ya rubuɗe la ya kada wanda ya rubuɗe domin mai Allah ta'ala ce mata wa jin daɗi ne dan kankani jin daɗi ne dan kankani domin haka jin daɗin duniya ne kun hmm? mata duniya kali ce ne jin daɗin duniya kalilan kaɗan ne kaɗan ne saboda iyakarsa waɗannan rayuka da waɗannan kwanakin na duniya da allah ya bawa mutum shi ko allah ya ga ya hukunta cewa kwanakin duniya ɗin nan kaɗan ne wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a wajen allah kamar shekara dubu ce wajen kirkon kamar shekara dubu ce wajen kirkon to saboda haka ko kaga idan mutum ya shekara idan mutum ya shekara 70 kaga bai kira na dai ba wata Allah tabaraka wa ta'ala thumma ma'awahum jahannam sannan makomarsu wato su ita ce wuta almawa inda mutum yake zuwa ya zama to shine gidansa inda duk ya gama ya gama garin sai ya zama to nan ne zai tattaru ya dawo to duk su gama abin da za su su gama kai komar su da duk abin da za su wuce za su dawo ita take jiran su za su kwanta wanda isan mai har tun da wuta a matsayin wato gado wanda za a kwanta a kai lahun min jahannama mihalu wa wani fawqihim gawa za a yi musu shimfiɗa a jihar nama kuma samansu za a yi musu rufi shi ma na wuta wal iyadu billah wannan haka annaba wannan wasiya da Allah ya yi na nuna kan cewa kada musulmi wato ya zamanto jin daɗin duniya na kafirai ya tsokane masa ido wanda har ya sanya shi ya rinka ganin su yana da kyau har su rinka ƙayatar da shi har hanyar rayuwarsu ma ya ƙayatar da shi ya zama to ya rinka su su ne limamansa su ne abin koyinsa yanzu a abin da muke yi kenan saboda muna ganin kan cewa turawa sun ci gaba domin ne domin sun samu girma a duniya sun samu jin daɗin duniya sun samu ci gaban duniya sai muke ganin wannan kamar ya inganta tafarkin su ne ya inganta su ya inganta su ya inganta addininsu saboda haka sai wannan yake sanyawa muke sha'awarsu to allah ta'ala ya tsorata ya hana mu ce kada wannan ya buɗe shi yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa manta wannan kamar yadda kamar yadda hadisin ibnu abbas ya rawaito daga sayyidina umar a lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma matansa wata daya ya zauna a wani bene a cikin gidansa sai bina umar ya nemi izini ba a bashi izini ba daga baya dai har aka bashi izini ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga yana cewa ya rasulullah gaske ne ka saki matanka ya ce a'a sai sai bin umar ya kan kuma kowa hankalin sai kwanta cewa ashe ba sakin su a kai ba to bayan ya yi wa ya yi wa Allah sallallahu alaihi wasallam magana wanda har ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya yi dariya wato magana da ya wasu shi cewa ya rasulullah ka san mu mutanen makka babu da dama muna yin jaye akan matan mace ba ta isa ta ce mana ƙofar ba amma mutanen madina su matansu wato sun fi ƙarfinsu da muka zo su matan su so mu koyan ɗabi'arsu sai ya zama to in su ma abin da ba su suka gabata amsa suna yi mu ma shi suke mana ya ce ran nan sai ga shi mata ta tana mai ruwan da zance da ne mata magana ta ce a ah, ai matan allah sallallahu alaihi wasallam suna mai musu da zance ya ce to har da goyon amsa suka koya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi to sai abin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi sai ya zauna sai na kuma da ya duba ya ga ɗakin gabaki ɗaya abin da ke ciki bai fi sai da su ne uku ba yana kwance kan wata tabarma ta kabar da biyu kabar ba irin kabar tabarma wanda ake yi da wato a kabar wanda take mai laushi ga wurin tawon kabar wanda take ba za ta yi ita kabar da biyu kaifi gare ta da ƙarfi gare ta da girma kuma saboda haka inda ya kwanta haka ta yi wuɗu alamar yadda jikinsa ya kwanta a kai ba wani ni'ima ba ko katifa a kan kabar yake kwanci matashi na wato a matashin na wata fata ce ba auduga aka zuba a cikin mayakun ba a cikin matashin ba ciyawa ce a ciki ita ce mayakun sannan ya duba yadda a cikin ɗakin ba wani abu sai wata 'yar rataya wata yar ragaya da aka rataye a cikin ɗaki sai na umar sai kushe da kuka ya ce ya rasulallah kai ne annabin allah ga kaisa wato sarkin farisa a sarkin ruwa ga kisra sarkin farisa kafirai ne amma ga irin abin da suke ciki na yalwar duniya na jin daɗin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya ke ya zauna ya ce a wafi shakkin yabna habba kana shakka ne ibn al-khattab sai ya ce ha ulai quddimat lahum shahawatuhum fi hayati dunya a wata riwaya yace ana tarda an takuna lahum dunya wa la al-akhirah yace waɗannan an gaggauta musu jin dadin su ne a rayuwar dunya an gaggauta musu jin dadin su ne a rayuwar dunya wato duk jin dadin da za su yi su gama lahira ba su da koma a ɗaya da ya ya ce ba ka ba ka amince ba ne ya zamanto su duniya ce gare su kuma lahira ce ta to wannan shine abin da ya kamata shugaba ya kasance a kai ba ki ta gaya mutane allah da ranar lahira ba da a yi zuhudu da duniya hmm? kai kuma kafin kowa nisa da zuhudu da duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu an ce ya shi yake karanta masa habai wadda akhiratu khairun na min al wadda wal akhiratu khairun wa abqa lahira ta fi ta kuma da ruwa ta fi mata musa duniya to an sallallahu alaihi wasallam sai ka dube shi ya ka dangane da wannan aya yadda ta faɗa haka yake ba kawai zai faɗa ne a baki ba shi kuma ita ce ba haka yake ba wanda duk koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani Allah ka ba mu gaskiyar koyi da shi sallallahu alaihi wasallam ka gani bai zama to shi yasa ne ma Allah ya hana shi cin zakka dan kar a ce ya tattara dukiyoyin mutane yana cinyewa in ma ya tattara dukiyoyi sai dai ba zai shiga gidansa da shi da 'yan uwansa da danginsa da 'ya'yansa ba za su ci ba haramun ne su ci saboda haka ya yi yayin da yake cewa a guji duniya da irin waɗannan ayoyin da Allah ya ce kada su damu kada su dame ka haka din yake ba su dame shi ba duniya ba ta dame shi ba shi yasa in kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi ba na so a ce an mayar min da kwatankwacin dutsen uhudu zinari ya zamanto cewa ya yi kwana uku akwai ragowar sisin ko a wajena in banda abin da na ajiye ne biyan bashi ba mu ba da ce musa akwai magana cika baki to babu cika baki a maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake hakika wanda yake an wanda yake Allah an bashi hazaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai zauna a cikin wannan halin ba wai don babu ba wai babu ne ta sashi haka ba wai babu ba to kusa akwai wani wanda yake zuhudin dole sai zuhudin da dole don babu ne shi ba za a ce ma ya yi zuhudu ba tun da bata zuwa da kuma ya to shi nasa ba na zuhudu ba hudu dole ba ne da ne na zaɓi domin an ba shi domin wata ran kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana ina bacci an zo an danka min bakullan taskokin arzikin duniya baki ɗaya a hannuna dukkan arzikin duniya Allah ya danka ma annabi sallallahu alaihi wasallam mafatihul hazainul ardh sannan ya ce ba na ji muku tsoron ba na ji muku tsoron a talauci abinda ke ji muku tsoro a buɗe muku duniya ya ce to an ba da makullan duniya abinda ke ji muku tsoro ku je ku yi ambaliya a cikin wato gasa wajen neman ta ta halaka ku wanda ta halaka wanda suka gabace sau da lasa da Allah a alaihi wasallam in ya faɗi wannan ba wani da yake ba haka yake hakikatan sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su ya umarce shi wannan hannu ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam aka hana amma kamar yadda muka ce mu ake nufi kuma wannan yana da muhimmanci musamman a wannan zamani domin sau da yawa abin da yake faruwa ga tarihin al'umma shine yayin da al'umma aka yi rinjaye a kanta wata al'umma ta zo ta samu rinjaye ta samu jaraba a kanta to sau da yawa sai ka ga wannan al'ummar sai ta wulakanta kanta wanda aka ci galaba a kanta kamar mu yanzu yadda turawa su suka ci galaba a kan kasashen musulmi suke da su ne suke da karfin su ne suke da karfin siyasa su ne suke da karfin soja su ne suke da karfin tattalin arziki wannan sai ya sanya wa kasashen musulmi su rinka ganin ba wani abu ne sa su karfin ba suka samu a ɗaukaka a duniya sai dai cewa hanyar su ingantacciya ce masu ɗan saukin ra'ayin su zai da suna cewa ai duk abin da ke wajen musu su ne suke da musulunci mu yanzu kawai suna muke da shi amma su suke da ɗabi'ar musulunci wannan sauran kidas ne su ce a musulunci ma ba shi ne daidai ba to wani yana daga cikin abin da allah ya hana mu mu rinka ganin cewa dan sun samu fifiko a kanmu a kan harkar duniya wannan ya zama to ya rufe mu kada wannan ya rufe domin wannan hikima ce ta Allah hikima ce ta Allah kuma wannan duk abin da suka samu na ɗaukaka a duniya ba wani bane a wajen Allah ba shi ne isa ba shi ne rabuwa a wajen Allah ba jarabawa ce daga Allah to shi yasa sai Allah yake lakinin lakin ta taqaw amma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka yi takawa da hun aljannatai sun tabbata a gare su ta jirimin ta ta anha su. koramai suna guda to da yawa ana maganar koramai inda wani lokaci sai ga mutane suna tunanin wato irin kogin wudil gashi abin da ruwa na tafiya da aka haka haka koramai aljanna suke an ji da koko ana ɗiba da sauran wannan abin da mutane za su iya fuskanta kenan amma abin da bai taɓa faruwa a cikin zuciyarka yanzu kaga idan eh eh to ai ba da sun an ya sai ko ko ko wani lokaci idan ka je irin inda wajajen da ake cin abinci na kasaita na duniya za ka ga an yi kan famfo akwai kan famfo wanda yake in ka buɗa shi lemo ne zai wani madara ne wani ruwa ne wani abarba wani lemon da aka haɗa shi daban-daban kowane da irinsa hmm? to kaga a wancan zamanin inda za a ciwo mutane kan famfo mai irin wannan su ba su akwai wurare da suke kawo ruwa iri iri yaya allah ya tsara su wanda sai shi ya sani bai taɓa karsuwa a cikin zuciyar mutane ba yanzu ne ai mutane ne suka tani suka kirkiro suka kirkiro wato maimakon a ce a maimakon a ce za a rinka zuwa da da flask ana zuba ruwa a cikin masallaci sai aka yi irin wannan rubutun kawai sai ka je ka danna sai ruwa ya zo maka mutane ne suke tani suka kirkiro wannan ko wannan kai ni'ima ce yanzu wani abin da kuma da zaman tuwo ruwa in aka sanya shi yanayi wasu da an je an yi sai kai ga wani wanda bai taɓa ganin wannan ba sai ce ai ya masallaci a rumi wani hututu ake da shi in ka danna shi mara ake hutu kamar wanda zai ce irin irin injin nan da atm da kuɗi ai na je birni na ga wani inji kana a shi kawai ta tulo maka kuɗi to duk wani tunani da ɗan adam to abinda Allah ya tanada a cikin aljanna duk tunanin da adam bai taɓa kaiwa gare shi ba zai taɓa kaiwa gare shi ba Falata fala ta'lamu su ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun a ne wani rai bai taɓa sanin abinda da Allah ya koya musu ba na wato abin da zai san da su daɗi har idan su yi sanyi saboda jin daɗi daɗin da zai kai idan ka yi sanyi ido na da yi sanyi ka ji sanyi a ido ka san daɗin ya isa akwai da kuma tura da daɗin irin wannan daɗin ita ce daɗin sallar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daɗin yake ji to Allah ta'ala ya ce ta tajrini nuzulan min indillah wannan aljannatun nan da ya Allah ya ba su nuzulan abincin karɓar baƙi ne daga Allah wato su baƙin Allah ne aka kaddama musu kasan ba farkon zuwansa bisa al'adar larabawa daga bako ya zo yana zuwa farkon abin da za a yi masa sai a yanka akuya ana yanka akuya sai a gasa ta sai a kaddamar da ita gare shi wannan somun taɓa ne somun taɓa ne abin da zai zo daga ya kuwa ne to wannan abin da allah zai bawa masu tsoron allah somun taɓa ne shi yasa shi ake ce ma annuzur hmm? annuzur a ai abin da za a bawa ba bako yayin da ya zo wane ne wane ne mai ba da din daga Allah saboda aka dangana shi cewa min indillah domin a girmama wannan wato a tabi da ya zo daga Allah wa ma inda ma ya kai mu bil abra sai Allah ya ce abin da ke wajen Allah shi ne fa alkhairi ga managarta al abra jam'u albar ko albar wato wanda yake managarci daga barra ya rurru fa huwa barrun kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da Uwais al-Qarni wa huwa rajulun barrun bi ummihi mai isa ta ne wajen nagarta da uwarsa ga uwarsa to Allah ya ce abin da ke wajen managarta to abin da ke wajen Allah shi ne fa alkhairi a gare su wato managarta su zaɓa abin da ke wajen Allah a bisa wannan duniya managarta su yarda da wato da haƙuri da rashin jin daɗin duniyar in dai sun san tsakaninsu da Allah yana da kyau ballantana kuma cikin hikimar Allah ba wai zai hana musu duniyar bane hmm? ba wai zai hana musu duniyar bane zai ba su duniyar amma duniyar ta zama to sassa wato mai sarki mai sarki man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya kyakkyawan aiki ko mace ko namiji alhali kuma mumini ne yana imani da Allah da ranar lahira da manzannin Allah Allah ya ce za mu sanya shi rayu rayuwa mai tsarki a ba wato babu wato a shari'a a cikinta babu kusara a cikinta babu shegantaka a cikinta mai tsarki wanda ta tafi wani daɗi akwai daɗi a cikinsa a fayyo shi ne wato kamar abinci kamar ɗan itace wanda ya nuna shi ne fayyo wanda bai nuna ba kuma shi ne habib hmm? to Allah ya ce zai je da sura to saboda haka kaya ba wai ba za ka basu duniyar da shi ba Allah zai basu duniyar amma za ta zo musu ta sarki a cikin shi yasa ne daga cikin addu'o'i da suka zo ma a tura Allahumma aghnini bi halalika an haramika ka wadatar da ni da halal ka da barin haram ɗinka domin halal ɗin ta ishe ka da ba sai ka wadaci haram ba wannan ayar wa ma inda Allah ya kai mun abara ta ce ta kai Allah dan Mas'ud yake cewa ba wani mumini face mutuwa ta fi masa tunda Allah ya ce abin da ke wajen Allah ya fi da darta duk irin jin daɗin da kake ciki in dai kai kana bin Allah tsakaninka da Allah yana da kyau to abin da ke wajen Allah ya fi maka ya fi maka ka tsallake duniya ka tafi ka tafi can saboda haka ka ga kenan idan mutum yana a tsakaninsa da Allah da kyau bai kamata ya ji tsoron mutuwa domin in yi mutu ina zai tafi wajen Allah zai tafi wajen Allah zai tafi in tsakani da Allah da kyau hmm, to sai ka ci haɗuwa da Allah hmm, wanda iya ya so haɗuwa da Allah Allah zai so haɗuwa da shi wanda ba ya son haɗuwa da Allah Allah ba ya son haɗuwa da shi yasa ne ma Allah ya kwadaitar da mu kan soyuwa haɗuwa da shi ya ce kamar man kana yarju da za a a mara amara salih wanda yake ƙaunar haɗuwa da ubangijinsa to ya aiki na gari kada ya shirka da Allah a cikin ibadarsa da ubangijinsa Allah ya sanya mu a cikin mana kattan bayi na wa inna magana akan ahalin wannan sura wanda ta fara da magana akan ahalin kitab za ta kare da magana a kansu mun ce lokacin da za mu fara karatun wannan sura a bara akan cewar sanadiyar saukanta zuwan na najiran nasara na najira da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wanda har ta kai aka yi kisar mubahala wato a to Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙare da ambaton ahlul kitab Allah ya ce wa inda min ahlul kitab wallahi lallai daga cikin ahlul kitab mazuwa littafi lamai yu'minu billahi wallahi akwai wanda yake imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira lamai yu'minu billahi akwai wanda yake imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar a gare ku shine alqur'ani wa ma unzila ilayhim da an da aka saukar musu shine at-taura da injila khashi'ina lillah masu tsoron Allah masu kaskantar da kai ga Allah masu tadarruki ga Allah masu addini ga Allah masu jin tsoron Allah a cikin addinin su la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayan wani rabo na duniya tawayayyen tumuni kalilan karamin tumuni na duniya da ayoyin Allah wato ba sa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shugabancin duniya domin abin arzikin duniya ba sa haka su Allah ya ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim na ladan su matabbaci ne a gare su daga wajen ubangijin su inna Allah sari'ul hisab Allah kuwa mai gaggawa su a mako ne wato sun kusa samun lafiya saboda Allah mai gaggawa sabi ne nan da nan yayi sabi ya gama kowa ya samu sakamakon sai ya tafi hukumar wannan ayar wa'ansu sun ce ta sauka ne akan najashi najashi ashama najashi sarkin habasha wanda ya musulunta amma bai taɓa wani abu na addinin musulunci ba ko sallah ne ba saboda yana jin tsoro bai da musuluncinsa ba saboda sarki ne kuma sarkin nan akan addinin nasara idan da ya ce zai zo ya yi addinin. zai zo ya bayyana ka'idodin addini ko kuma zai zo ya tafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya addinin ba za su yi da shi ba ba zai sami ikon yin haka ba saboda haka aka yarda masa da wannan abin da yake da iko da shi na yin addininsa Allah ya karba daga gare shi yayin da ya mutu mala'ika jibril ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam najashi ya mutu shi kai masa sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahallakum qad mat dan uwa na ku a cikin addinin ku ya rasu fa sallu alaihi tashi ki masa sallah Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar cikin fili a wata riwaya an ce a babban masallacin bakai suka yi sahu biyu sahabbai sannan yi masa sallah kamar yadda ya zo a cikin asa daga jabir da Abdullah dan abbas da anas da kuma daga cikin da kuma qatada daga cikin tabi'ai cewa Allah madaukakin sarki ya ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Madina da kasar Habasha Habasha shi ce Ethiopia kenan a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a gabansa yana kwance kan gadon wato a kan makararsa ya masa sallah sahabbai sai ya masa kambara guda hudu ya ce aka samu salatin ra'i daga nan ne malaman shafi'iyya suka ɗauki mashru'iyyancin yin salatul ghaib sallah da wanda yake nesa wanda matabar shafi'iyya ce da matabar imam ahmad ibn hanbal shafi'iyya suna yin mutlaka ko an taɓa wa mutum sallah ko an yi wa mutum sallah suka ce za a iya sake masa sallah kamar mu kamar nan an misali wani mutum ya rasu duk da mun san an yi masa sallah sai ya tashi kuma yi masa salatul ghaib waɗansu kuma kauli a cikin matabar imam ahmad cewa in dai a wajen da yake babu wanda zai masa sallah ne to sai a yi masa sallah a matabar imam malik ko ba a salatu ba'i sai dai a yi masa addu'a kawai amma wannan kuma ta tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake hali irin wannan wanda yake ya mutu a waje da ake ganin ko da an yi masa sallah wataƙila musulmin da ke wajen kamar irin mutum kamar mutumin da ya mutu a denmark aka je aka binne shi a can ko sweden ko australia watakila musulmin da suka je suka yi masu jana'izar da su watakila mutum bakwai ko goma ba to babu laifi mutane su tashi su masa salatu ghaib su masa sallah baya nan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan aikin na najar akan yadda ya manaja shi to aka ce Allah shi wannan to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sai munafikai suke cewa duba wannan wai suna aibata annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum kirista kawai ba ma ne ba inci ba ma ne ba gobawa kirista ya mutu ya tashi masa sallah bayan ma ba akan addinin sai kyau to sai Allah ya saukar da wannan aya cewa an jashi akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da ahli yana ana shi asalin sa ahlul kitab ne to akwai irin su wanda suna sun yi imani da Allah sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna addini dan Allah suna jin tsoron Allah ba sa ci da addini ba sa neman duniya da sunan addini waɗannan sifofi nasu gaskiyar imani imani da Allah da littafin Allah da abin da kuma a saukan musu da tsoron Allah da kuma rashin ci da addini shine su domin ita ce babbar cutar ahalin kitab cewa addinin ne kai zuci ba imanin nasu a baki kuma fara tsoron Allah sannan kuma bacci da addini wani ita ce babbar illar malamai duk illar da gani ta ahlul kita ita ce illar malamai rashin rashin tsoron Allah da ci da addini rashin tsoron Allah da ci da addini idan ya zama kan cewa malamai suka yaƙi wannan to za su zama to ni'mar kawo babu kamar su a wata fassarar an ce wannan ayar ta sauka a kan irin su abdullahi bin salam bai yahudi da ya cikin farko wanda suka musulunta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina mun sha karanta sa babban malamin yahudawa da ya zo ya musulunta ya musulunta ya musulunta ɗansa muhammad ibn abdullahi ibn salam shi ma ya musulunta yusuf ibn abdullahi ibn salam shi ma ya musulunta da yar uwarsa ita ma ta musulunta da ƙaninsa da ibn abdullahi ibn salam da gwagwarsa ita ma ta musulunta da su dai da yan da suka musulunta a madina amma ba su da yawa waɗansu malamai sun ce ba su mutum goma ba cikin yahudawa da suka musulunta a madina daga cikin malamai tabi'ai akwai wanda suka ce wannan ayar ta sauka akan nasaran kasar najiran nasara na kasar najiran najiran tana nan hanyar yanzu tana nan garin yana nan har yanzu a hirkwata ce ma daga cikin hirkwatoci guda takwas na kasar saudiya najiran province garin yana nan da ɗan gari ne to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gari ne da kirista to akwai nasarar wannan gari su su arba'in da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daga banu harith ibn ka'ab suka musulunta talatin da biyu daga cikinsu baƙaƙe ne guda takwas daga cikinsu turawa ne rumawa turawa ne suka musulunta saboda haka kaga aka ce a kansu allah ya saukar da wannan aya kaga da za a gane cewa addinin musulunci addinin allah ne ba ba addinin wajen rawar fata ne kaga wannan ayar ta sauka akan najashi ba'i su kansu wannan nasarar bari har ibn bari har ibn ka talatin da biyu daga cikin su duk baƙaƙe saɓanin waɗanda kuwa suke ma suke harafa littafin allah suke tawaye a cikin linjila annabi a cikin attaura ta zo cewa annabi nuhu sa ya gan shi tsirara ya gan shi tsirara bai da cikin 'ya'yansa saboda haka sai ya tsine masa sai ya zama to shine ne duk bakakin fata da nan aka samu bakatun fata so da ka bakakin fata abin da suke bakake domin uban su sinan ne to an taba addini a haka kana da iko a ce an bude kai haka Allah ya yi so yi ka shi yasa ne dukkan hadisai da suke la'antar bakin fata da hadisan karya ne akwai hadisi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da bakatun fata baki in yi jirgin ne. ci ya mazalaci a suke kirkiro wanda su sanya domin su ɓata addinin musulunci ka duba ka gani kan waɗannan ka duba ka gani na jashi da su kansu daga cikin nasara ɗin nan talatin da kuma daga cikin su a ce a kansu ne allah ya saukar da wannan aya da ke yake nuna kan cewa tare da cewa sun kan fata ne ga matsayinsu a wajen allah take wanda ayar ta sauka a kan dukkan musulmi domin ahalin kitab ba dukkan su bai ɗaya suke kamar yadda Allah ta'ala ya fi kuce ne domin qawmi Musa ummatu yahduna bil haɗu wani bihi yaqin daga cikin mutanen annabi Musa akwai mutane da su yi shiriwa a kan shiriya da gaskiya suke a kan tafarkin gaskiya suke kuma da gaskiya suke adalci الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا da عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين musulmi

ne allah wata yake da wasu kan cewa idan ma aka karanta musu yadda sa ta kuka don suka jinta bayan allah ترى أعينهم na من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون na به na ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين Allah ya ce ulaika waɗannan wanda suke haka yuktauna ajrahu marratayn za a ba su ladan su mutu su biyu za a ba su ladan su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a talatatun yutau na ajiyar wani marmatai mutane uku za a ba su ladansu rubi biyu daga ciki ya ambaci rajulun min ahalin ita amana bi nabihi thumma amana bi mutum daga cikin ahalin ba ya rubu ko kirista ya yi imani da annabinsa sannan ya yi imani da ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk kirista da ya zo shi cikin addinin musulunci da abin da yake yi a cikin addinin kirista in dai ya yi wani abu na kirki a cikin addinin kirista to iya musulunta allah zai tabbata masa wancan ladar da kuma sabon shiga addinin musulunci ba za a rusa abubuwan da ya na ayyuka kirki ba duk kafiri in ya ayyukan kirki allah ba zai karba wa qadimna ila ma amilu min amalin wa haraman manthura to banda wanda yake yana addini yana addini na annabawa kirkin wanda asalinsa addini ne na annabawa kuma a canza shi shine ya zonto ga ya kuma ne ko sannan ya musulunta to kyakkyawan aikin da yi irin sadakar da yake yi kyautata ma iyayensa da yake yi da alkhairar da yake yi maimakon su zama to ba in ya musulunta sai a tabbatar masa da su sannan kuma a bashi wanda yake a musulunci a bashi ladarsa dole dole za a bashi ladarsa saboda haka kun da kenan a wannan kira ce ko arziki ne allah ya bude ga kirista da yahudawa shi yasa da yawa ɗin suke karɓa irin irin yanzu ba ba addinin da ake karɓa a ƙasashen turai irin addinin musulunci musamman mata mata sun fi shiga addinin musulunci bisa kowane addini a ƙasashen turai musamman a ingila da amerika sun shiga cikin addinin musulunci suke suna nan manya-manyan kuma wato wayo kawai ba wai kawai mawaka ba ne kar ku ji an ce ai mawaka ne irin su Cat Stevens irin su abin nan a wane ne wane ne wannan shi ma kodai wannan ai hayaniya suke ta yi ya kawo abin da irin su Michael Jackson ake cewa shi ma ya musulunta amma ba abin da yake ya tabbata ba irin su ba su kawai ba ne har da manyan manyan malamansu hmm? malamai da ƙwararru akwai abdalla lawrence brown da ta abdalla lawrence brown yana nan abin da ta ba wa sai yana da yawon kai god a da miss god aid littafansa suna nan guda da muna wani insha Allah a nan cibiyar alfukar za mu buga su domin masu karatun turanci su amfana da su akwai su Allah maɗaukakin sarki ya yi yabo da irin wannan jinsi na mutane da irin wannan jinsi na wato ahalin kita ba dole suka zama to ɗaya ba wani yana daga cikin adalcin addinin musulunci kuma yana daga cikin wato kuskuren da ake yi a shekaru kai ake da me ake da kirista ne ake da hudu ka ce haka ya eh, yi a ce sabon tuba ne eh, tubabu tubabu duk wannan kuskure ne shi yasa a a abin nan a lokacin daular usmaniya wanda suka musulunta ahalin kitabun suka musulunta ba kamar mu ba nan hausawa da muke ce musu turawa su a can ce musu suke muhtaru shiryayyu ku wanda suka shirya al-muhtadi ɗaya daga cikin lakabar halifofin musulunci ne al-muhtadi shiryayyu lakabin na yabo ba na wanda za a tozar kansu to haka ya kamata ya kamata mu canza musu inda muke faɗin suna faɗi suna da ya dace da abin da da matsayin da allah ɗaukakin sarki ya bawa domin lafiyar su yau ne balakarawa ma sai ka ga ya raina ya raina wanda bai zai da musulunta ba ka san cewa watakila ya fi ka wajen allah tun da shi ya yi musulunta ya zama to fresh duk laifin da ya allah ya fi masa fresh kai watakila a negative kai bai kuma haka ba watakila a negative kai shi ko yanzu a zero in ya wuce yanzu a jan da shi kana zero aljanna za ka shiga yaro ka yi wani bada tafi ummu yaro duk yaro in ya mutu aljanna zai shiga ko musulmi ko ya yi musulmai ne ko kafirai saboda aka kai da ka sani da ko a positive ke ko a negative kake ko a zero kake shi ko wannan ka tabbatar a zero idan haka yaro ko gugu a negative shi yasa ne da irin abu da kishin mata yake samun su idan abu da kishi ya taso aka ai idan waɗansu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka aibata safiya domin safiya bai hudiya ce ubanta yi ibn akhra babban bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a matan musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba a cikin rabon su take ba ya aure ta ya sanye ta ya aure ta ya yanta ta ya sanya yancin ta shine sadakinta idan suka aibata ta idan suka yi mata wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata duk wanda suka sake biya miki haka su ce ban ni yar annabi ce matar annabi ya ce domin ke daga zuriyar annabi haruna ke ita ba san ba ne asalin ta ba lokacin sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa asalin ta jikan da annabi haruna ce kuma ke matar annabi ce saboda haka yayin da aka ce mutum ya zo musulunta duk abin da ya wuce wannan ya ta wannan duk ya ya yawa yanzu ya zamanto daidai kuke a wajen haƙƙi daidai kuke inda za ka zage shi inda za ka taɓa mutuncinsa ka ke da mutuncin musulmi wanda yake allah ya tsare jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa na'am ga Allah ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya isbiru bi haƙuri haƙuri shine wato ku cije akan da'ar Allah ku yi haƙuri da'ar Allah tana da daci ku haƙura ku ji ɗacin da ku ji dacin da ku yi haƙuri akan kada ku saba ma Allah sabon Allah yana da daɗi to ku yi haƙuri kada ku kada ku ji wannan daɗi ku jure ma rashin daɗin sabon Allah isbiru ku jure kuma a kan musiba da ta rika zuwa ku dan sai ka zo jarabawa saboda dama abin da kusa kenan abubuwa da abu wasabiru ku fice kafirai ku wuce su ku tsere da kafirai wajen haƙuri kada su zama to sun fi ku haƙuri domin in kuma in kuna jin raɗaɗi na zafi in an yi jihadi wata ran ku jira da ɗin cewa ko ake malami su ma suna jin raɗaɗi suna jin zafi in ta kunu ta alamuna fa inna hum alamu in ku kun kasance kuna jin raɗaɗin zafi wato a a a ibtila'i jarabawa daga Allah fa inna alamu na kamata alamu su ma suna jin zafi da wanda kuke jin zafi bambancin ku da su wata rujuna min Allah ma la yarju kuna kaunar abin da su ba sa kaunarsa daga wajen shi ne kuna da samun lada su kuma sa da samun lada dole ne sai sun yi hakuri in ba su gaya kansu mutuwa kansu sai sun yi hakuri ko kuma kuka yi hakuri kun san kuna da kuma samun lada to kada ku zama to kafirai sun fi ku hakuri domin hatta kafirai ma sai sun yi hakuri sannan za su samu sannan za su samu rinjaye a kan to kada ya zama to sun fi ku hakuri kaga duk lokacin da ake yakin uhud lokacin da ake yakin uhud ɗaya daga cikin abin da ya faru kafirai sun tafi musulmi haƙuri domin halin ibn wani bai shiga yaƙin ba yayin da ma yake ganin kaɗai duk da ake yaƙi na kin shiga ne ya haƙura ya tsaya a nan ya sani kansa da shi da wanda suke tare da shi yana kallon yana gano wanda suke kan dutsen da suka kasa haƙuri a kan su tsaya a kan bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka sauko suka tafi neman ganima shi kuma sai ya samu damar sa dan haka kenan kun ga sai ya zama ya ya kisa hakuri to Allah ya ce kada ku zama kada ku sake haka sabirun kufa ku fi su hakuri wa rabbikun ku yi ba wato ku tsara kanku akan yin dawo domin ba da kariya ga addinin musulunci asalin ba shi ne wato kama da wanda za a iya zuwa a kawo wa musulmi hari to ka je ka tare ka toshe wannan kafa asalin ta kenan wato mutum ya je ya ɗora sa a samu sansani a je a tsaya a nan wajen sai da take musulmi haka sai kafa ruwa da musu zama to arabe ba garin basara asali ruwa garin basara ta ira ta ga ai gari ne wanda yake ababar ce daga nan wajen ya kuma ce sai an je madina na ɗauko rundunonin mayaka su dangana da su je su yaƙi su shigar da garuruwan garuruwan indiya da pakistan cikin addinin musulunci daga basara za a ɗauki mayaka garin misar garin alfahira riba ne domin bude domin domin zuwa a shiga cikin kasashen afirka da aka shiga da aka bude tunis tunis ta zama kasar musulmi a airawa garin airawa riba ne haka musulmi suka rinka kafa garin ruwa daga baya lokacin da ya zama kuma cewar musulmi sun so samun karfin shiga cikin wato teku sun yi sojojin jirgin ruwa sai zamanto an rufe wuraren da ake zuwa da yarba shi ne gafar teku wuri wanda yake za a iya zuwa a saukar da mayaka ta jirgin ruwa su zo su farma kasashen musulmi da sai musulmi sai su je su tsaya a wajen kuma irin su asala asala a cikin isra'ila ashkelawa yanzu irin su garin beirut wanda da gafar teku su duk waɗanda garuruwa ne waɗanda suke arzikari musulmi da ya je wajen ya je ne ya dako ya ba da kariya ga musulmi mutane suna zuwa nan domin wani lokaci zai ga waɗansu su je su shekara ɗaya su shekara biyu su shekara biyu waɗansu ma su ɗauki su je su zauna a nan har mutuwa ya zo musu domin duk wanda ya zauna a nan ya san ya zaman jihadi ne saboda koyaushe mafiya addinin musulunci ta irin nan wajen sai so su zo su shigo cikin dole musulmi to a je a ba ka kariya wato su ne ake cewa turanci garrison towns wato garuruwan da aka kafa su zamanto sansani masu jihari sansanin mayaka da ba da kariya ga addinin musulunci shi ne rawa ku yi wannan riba mutum ya tsaya a nan wajen dare ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikin cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin hadithin Sahal ibn Sa'ad bin sa'id a cikin Bukhari riba yawm fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha mutum ya riba in ta rana daya domin taimakon addinin Allah ya fi duniya da abin da ke kanta wa bi sawti ahdikum min al-janna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha bigiran da bulalar ɗaya daga cikin ku za ta ɗauka a cikin aljanna wato ka je ka jefar da bulalarsa dan wannan filin an gane wannan filin ko wannan filin khairun min ad-dunya wa ma alaiha ya fi duniya da abin da ke kanta na aljanna dan wannan zirin zirin bulalar zirin bulalar zirin bulalar ya fi duniya da abin da ke kanta sannan a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ta'arisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba'u yawmin wa laylatin fi sabilillah khairun min siyam shahrin wa qiyamih mutum ya kwana ɗaya ya wuni ɗaya don yana yin wannan riba yana yin wannan dako domin ba da kariya ga addinin musulunci to ya iya ya azumin wata daya ya sayi wadaran wata daya ba ce na ramadan ba na wata ya fi ibadar da za yi azumi da sayi wadaran wata daya wa in mata in ya mutu a cikin wannan riba din jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu duk aikin da ya kasance yana yi za a ci gaba da bashi da cewa har yanzu a wani aiki ne sallar da yake yi kusan kowa in ya mutu duk sallar da yake ya gaba kamar a wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya mutu ana masa hatimi kan ayyukansa an gaba wato ma'ana kamar an bulance ta ayyukan mutum an zuba a ciki an ɗaure ba za a sake buɗewa ba banda murari da yin riba to shi kan allah maɗaukakin sarki zai ce a ci gaba da bashi aikin a ci gaba da bashi na aikin da yake a ci gaba cewa hanyar yanzu yana nisa saboda har duniya ta shi ana rubuta ladar aikin sa wa a yau da arzikin sa kuma za a ci gaba da bashi to za a ci gaba da bashi bayan da zai ci ba a aljanna za a bashi da arzikin da aka rubuta masu ladar a bashi zai zama to ƙari ne na arzikin a cikin aljanna a can lahira a bashi wa umilal fattan za a amintar da shi daga masu fitinar kabari shi ba za a fitine shi a kabari ba ma'ana sallallahu alaihi ya ce kowa fitinar da za a yi masa irin fitinar kabari tsananinta kamar tsananin fitinar dujjalci fitinar dujjal babu fitina a bayan ƙasa da ta kai ta babu wani annabi ba ce ya tsoratar da mutanensa a kanta to irin wannan fitinar kowa zai fuskance ta a cikin kabari banda wanda ya yi irin wannan mutuwa banda kuma shahi wanda ya mutuwar shahada wannan ya nuna irin wata alkhairin da ke cikin wannan kamar kuma wannan riba ko shi ne irin yadda sahabbai suka yi lokacin yakin azar lokacin yakin azar ta ba yaki ba gwani aka yi rani babba sannan aka zauna ana dawo duk inda kafirai suka ce za su je ta cikin gwananan nan a mayar da su to wannan zaman da ake yi wata ɗaya aka yi ana yi riba ne saɓanin yadda waɗansu malaman tafsiri suke cewa ai ba ai ba riba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa akwai wanda yake akwai wani nau'i na riba ɗin wanda shi ma yana da lada duk da yake ba shi ne asalin riba ɗin ba amma shi ma za a ba mutum ladar riba hadisin abu hurairah wanda al'ala ibn abdurrahman ya ruwaito daga babansa daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ala ala nabiyukum bima yukaffiru allah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat isbatu al-wudu'i ala al-makari wa kathratu al-quta ila al-masajid wa intidar as-salati ba'da as-salah فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ba ku labarin abin da Allah yake ya fi zunubai idan mutum ya yi su ba kuma yake ɗaukaka darajarsa ya kai shi inda ba ya tsammani ya ɗaukaka wayar da yake daraja ya ɗaukaka shi darajoji masu yawa yace isba'u nuru'i alal makari cika alwala yayin da mutum baya shi lokacin tsananin sanyi mukumukun sanyi da lokacin da mutum ya tashi daga bacci yana kasala da lokacin da mutum ya ci ya wanda sun fi yawa wahala ne wajen alwala to amma duk da haka ya cika alwala da dukkan sunnonin da musu banta ya yi ta yadda annabi sallallahu alaihi kowa ya koyar yayin da bayan su wa kasratul khutba ila masajid yawan taki zuwa masallaci yawan takawa ka tafi zuwa masallaci to mu yanzu da ake tafiya da mota an shiga ciki ko ku dole sai ya tafi ne Allah an shiga da wanda wasu ne ya tafiya ka tuho masallacin da gare zuciya ta tana rafe da masallaci to da ko a wata ne insha Allah idan ka tuho ka samu wani wani tidaru salati ba da sala da sauraron sallah bayan kayan wata sallah wannan shi ne riba wannan shi ne riba wannan ya yi da wani ma'anar farani ko an yi rafi wanda nake gaya muku wannan shi ne za ku ji ana masarawa a hausa cewa wani shanan ku da usulubi ne wanda ke da larabci domin ismin ishara a larabci sai ka haɗa masa abu biyu da abin da kake isharar da shi da wanda kake isharar da wanda kake zance da shi da kake ishara zalika in kana in kana ishara da abu ɗaya kuma kana nuna wa mutum ɗaya yayin da kake nuna wa mutane da yawa a guda ɗaya sai ka ce zalikun abin da nake nuna muku wannan da nake nuna muku nuna shi ne riba wannan da nake nuna muku nuna shi ne riba ɗaya wato cewa mutum ya wanda suna da sai suka ce dukkan abubuwa guda uku amma sahi abin da karshe ne wanda yana abu ba da bala sauraron sallah bayan an yi sallah wanda yana da zuwa fuska biyu fuska ta farko ka zo masallaci ka jira kana jira a tare sallah domin yayin da kake zo kake jira sallah kana cikin sallah to wannan zuba na biyu ka zo ka yi sallah sannan ka zauna a masallaci ka ita tafiya gida kana jira a zo a yi sallar da za ta biyu kamar wanda suke zuwa in sun zo sun yi sallar da a za su tafi sai an yi sallar isha ko in sun zo sun yi sallar a zara za su tafi sai an yi sallar la'asar wannan tamkar sun je suna yin dako a fagen amali domin kare abokan gaba da shiga cikin addinin cikin kasar addinin musulunci da na kusa da musulunci ba ba ne kusa so da shi ma riba shi ma riba kuma wannan ya nuna wannan ya nuna mana wato alhairi da albarka da ke cikin wa'annan ayyuka sannan Allah ta'ala ya ce wata kula wa Allah ya ta nasiha ita ce wasiyar ta kowai wasiyar Allah ta kawai da wannan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah domin haƙuri da riba da duk wata ibada idan ba yasa Allah sai ce wata kula kuma ku ji tsoron Allah ku tuflihu domin ku samu rawa waɗansu sun ce an yi da sai na ali ya ce ku tuflihu ai ila an tuflihu har ku samu rabo wato ku a kan wannan har sai kun kun shi kun mutu kun shiga aljanna wato kada ku canza kada ku canza ku istiqama akan wannan Allah ya ba istiqama akan wannan wannan ne karshen surat ali imran wannan sura kamar yadda muke ambata daga cikin falalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ta tare da baka za su zo rana alkiyama kai ka ce girgije ne guda biyu masu girma suna ceto ga masu karanta su wato suna hana malaiku azaba su kama su ce su masa azaba sai ce ai kasance yana karanta wanda ya nuna son a rika yawan karatun shi abdullahi bin mas'ud ya ce wanda ya karanta ayin ibrahim to wannan mawaci ne gani ne mai arziki ne wanda ya karanta ali imran su kuma waɗannan ayoyi goma da karshe da muka karanta tun daga inda fi halki wa ta wada mun ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da dare kafin ya sallar dare yana tashi ma daga gadansu daga gadansa zai ɗaga kansa sama yana karanta su har sai ya gama zuwa ƙarshen sura sannan ya karwala sannan ya alwala wanda ya nuna kwaɗaitarwa cewa a karanta su ko yana hadis su da yake da alaƙa da wannan wanda da shi zan a zan mu ƙara wannan majalisi ne insha Allah hadisin Ubay ibn Umayr da ya mutu daga Aisha radiyallahu anha ya zo ya ce mata ya ummul mu'minin ga ya mu wani abu wani matsayi wato wani abu da ya faru tsakanin ki da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi komai tasiri gare wanda ba za ku manta ba ya mantawa ta ce wata ina kwanci tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai ce ya aisha kyale ni in je in bauta ma ubangiji na sai ta nuna cewa tana son annabi sallallahu ta ce ya rasulullah ina son kusanci da kai amma kuma ina son duk abin da zai faranta maka rai ta san mace ga ta a lokacin da kuruce ta tana son ta kasance tare da shi amma ta ce duk abin da zai faranta maka rai shi nake so wannan yana nuna ya nuna addinin da kuma zurfin tunaninta da matsayinta a wajen Allah ta kyale shi ya tashi yana sallah ta ce yana kuka a cikin sallarsa sai da cinyarsa ta jike da hawaye hawayen ya kai har ƙasa ma ya zama kurara ƙasa ma ta yi shi da hawayensa yana kuka har bilal ya zo zai kira shi sallar asuba ya ce ya rasu lalla kukan mai kai allah ya yafe maka abin da ya gabata da zunubanka da abin da ma bai zo ba yace ya yace bila bana zamanto bawa wanda yake mai godiya ga Allah ba a cikin wannan daren an saukar mun da ayoyi daga Allah inna fi khalqis samawati wal ard ayoyi guda goma sannan yace wayyul liman qara'aha wa lam yatafakka burin tsananin azaba ya tabbata da duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi bai yi tunani a cikin ayoyin da ke cikin su saboda haka wannan ne ya sa a yake lalle mutum ya karanta waɗannan ayoyi ya yi kokarin tunani akan ma'anoninsu an tambayi imam al-auza'i imam ahli sham ɗaya da abdurrahman ibn amr al-auza'i cewa menene akallan menene akallan tunani tafakkuri da mutum zai yayi yake karantawa yace ka karanta su kana sanin ma'anoninsu wato akalla kenan kar ka karanta kana karantawa da ba ka tana wani wajen ka karanta ka tana cikin tunani a kan ma'anonin da ke ciki to in ka yi ka fita daga cikin wannan wato goro da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa a cikin waɗanda Allah yake haskaka zukatansu da hasken alƙur'ani Allah ya haskaka kaburburan da hasken alƙur'ani Allah ya haskaka jinmu da alƙur'ani ya haskaka gulmu da alƙur'ani ya haskaka mu da alƙur'ani ya haskaka mu da baki ɗaya da alƙur'ani ya sanya shi zama to haske a gare mu ta gabanmu da ta bayanmu da ta hannun mu da ta hannun hagu mu ta sama da da ta kasa da mu Allah ya girma wannan hasken alqur'ani a rayuwar mu baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين